Barka da warhaka, barka da wannan lokaci suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Cable FM. Abin da ake tambaya mutane suke duba shin ya faru, ya faru, John Romani Mahama ya je Supreme Court na kobe zuwa. For weeks, John Romani Mahama ya ta yana fada cewa an sata shi, wai Jane Mensah ta sata election 2020 presidential ta doki ta ba na na Mutane suka ce wai take measures ya take wani move to move with them constitutionally yana the right ya je supreme court ya je file case to ya take wannan measure nan yau officially kibla fm tun last week muka ga muka mun samu concrete intelligence kamar yau ranar laraban ga zai je supreme court da lo and behold john romani mahama ya je supreme court of ghana ya ja akufado ya kaci wurin nan ya ja ec da kuma chairwoman jane mensah ya kai su wurin da ya ce wai ba wasa yake yi ba idon shi ya ja wannan kujeran na presidency of ghana wai yana nema ba shi kujeran shi shi ya win election nan ya fa petition ya ce wannan petition zai nuna karara kamar shi ne da winner shi ya ci wannan election da wai zai nuna ndc da manyan su duka sun shirya yanzu suna put together legal team su wanda zai lead wannan legal team nan in ji mutane ndc wai undefeated ne wai yana da karfi sosai a kufa ado shi kuma da mutane shi npp sun shirya kuma suna monitor situation da suna gather wannan su kuma legal team su wannan battle showdown daga supreme court of ghana da zai zama wani abu ne da yake ba taba yi ba cikin history ghana me yasa domin wannan daban ne wanda aka yi 2012 da daban ne shi kuma akwai differences this time around abin zai yi zafi kuma muna duban yanda za kare wurin nan amma officially john da mani mahama ya kick start wannan abin da ya ce wai a soma wai a shirye ke ya sa gloves shi ya ce na naku fado shi kuma yake na shi iti e jemensa wata sa nata su mu daga sukun kotun da ku my brothers and sisters muna live on cable fm a wannan lokacin ya mu samu wani fahimta kaɗan game da wannan petition da yake sun je sun fa right here on cable fm awesome awesome awesome great great wanda kuke sauraron mun kibla fm duka muna muku barka da warhaka muna ce muku welcome to kibla fm za mu yi abin da yake mun saba yi shi dai john domani mahama da nana wato muka je back uh, she mu ce da two uh, three presidential elections shi su biyun ga ke battle da ghana the last three presidential elections sun battle in the year 2012 suka battle in the year 2016 suka battle again in the year 2020 three presidential elections She said, Muka shi ba the numbers of years, four, four years in and that means the last twelve years, Subin Yaki father, kan mulkin Ghana. The last twelve years, over a decade, mutane biyu suke fight su lead Ghana. Shine John Dramani Mahama da Nana Kufado. Ta wayan ga guda biyu nan kuma, electoral wato uh, run su duka yana da you know, yana da very intensive. very very intensive sa'an nan na farkon da suka je 2012 na Ekuvado an kada shi John Dramani muhammad ya win na Ekuvado ya yi kokari ya je court shi kuma ya ce wani sata shi yana neman a bashi victory da court court suka dismiss wannan maganar nan suka doki victor suka ba john domani muhammad suka ce ya ci gaba ya karkare aikin shi jan da manoma mai je karkare aikin shi ya gama na na guba da ya tattara kayan shi koma gida sha ka zo 2016 jan da manoma ya lose wannan election na na guba da ya win jan da manoma bai ma ba ya kira na na guba da ya ce mishi yana mishi fatan alhairi ya concede ya ci gaba ya je ya aiki makasar ghana suna sai bayan shi Jan Dramani Mahama ya koma gida da iyalin shi ya zauna gefe yana kallo na Nakufado. Na Nakufado yana aiki yana cikin aiki shi da yake cikin aikin sai Jan Dramani Mahama ya sake wani warning shot ya ce mishi kaman wai yanda kake aikin nan gaskiya ya ba shi kunya domin da ya yadda kamar an da shi ya zauna gefen nan yana samani kamar na Nakufado yana da wani better policies wani aikin da yake ya fi shi jan domani Muhammad da zai zo yi ne wai gan kamar a'a jan domani Muhammad ya ce wai ya gan kamar akufado yana koma da aikin Ghana nan baya wahalan da ya yi ya shirya wato development shi jan domani Muhammad wai akufado yana babata shi akan haka ne ya ce mishi ya shirya 2020 ga ya komo ya karbi kujerin nan back from npp ya so shi john mani mahama ya koma ya je yi aikin shi to abin da ya kawo john mani mahama ya zo ya contend wato eh, eh, eh, ya so ya contest wannan election 2020 ga suka battle ta wannan kuma election ga john mani mahama da mutane ci suna da hope kaman sun ci za su ci wannan election ga suna da hope domin sun aiki kwarai suka duba wasu abubuwan da Nana Kufado yake yi suka ce wai electricity na bai musu dadi mutanen Ghana ba su so sun yi nasu bincike suka jadda kamar za su ci. Har few hours to the declaration ma duka suna da hope ya NDC kamar su za su a ce kamar sun ci. Amma da ya sara da the day before a zo a yi wannan declaration John ramani Mahama ya ba da wani warning ya hold press conference ya ce yana so ya warn electoral commissioner chairwoman kamar kata yi wani abin da yake za ta yaudare mutane domin information da ke annun shi duka yana nuna cewa kamar shi yana in line ya ci wannan election nan yanda su ec electoral commission suke ce suna kidayawa from wato uh, wannan voting uh, places in the senate in da shi kuma da mutane shi suna kidayen na suna monitor abin da ake yi wurin da suna monitor pink sheet da sauran su duka suna karban kafin su kuma da sauri sauri nan in suka samu dama shi yasa abin da ke annunsu na suna so ya reflect abin da ya kuma za su zo ta fadi kar ta zo ta fadi wani abu daban da zai ci karo da abin da mutane suka je suka vote ka ta yi wannan abu ne ba ta warning ya ce kata kata yi wasa da wato a uh, constitutional wato responsibility na mutane wanda yake sun je sun vote kata wasa kata kuskura to da ya bada wannan warning shot da daman mu she muka fahimce kaman mahama ya gan wani abu shi sa zai wannan maganar nan amma me ya gani shey yana magana nan kadan kadan kadan da yake definitely ba ku expect kamar ya zo press conference zuba abin da ke nan tare da shi duka duk wanda ka yi wannan tunani ba ka san process ba bai yiwuwa zo press conference ke zuba abin nan amma shey zuba kadan kadan da zuban shey fadin su kuma suka nuna kamar wasu wurare na nan ana overvoting akwai wasu wuraren da yake suka ce wai mutane kaman wato 40 something shi a zagan kama ba an an kidayan kuma an kai dari hudu alhali mutane ma ba su kai ma ko 15 kirki ba ya ce wai wannan abubuwan na an fafaru ya fafaru wurare da dama to wannan evidence nan ba su gwada takaddu da yake yana da yawa ba kaɗan suka gwada amma shi John ya ce wai ya take all the legitimate steps you make sure kamar the will of the people is reflected wannan maganan da ya faɗi nan legitimate steps da ya faɗi nan wurin nan shi ana ta mai shin wani, wani step ne domin mutum ya ce maka legitimate steps bi ma'ana kowane abin da yake constitution bai cin karo da shi ya yi amma ba wannan kuma bai gwada kaman court za shi direct no constitutionally uh, wato guarantee uh, practices akwai uh, zanga-zanga protest yana nan ya yi kuma wannan legitimate avenue da yake so yi akwai avenues daban-daban da yake constitutionally yana da right da shi da ndc su je su yi amma kibla fm da muka duba bin muka sa muka bincike abin muka kama no ba batun kare-kare kan street yake yi ba batun legal steps za shi court ne mun mun gane kuma muka kawo muku update na kuma da sauri muka gaya muku tun last week kamar yau ranar laruban ga kibla fa muka gaya muku ranar laruba yau muka ce muku john dramani mahama ya je fa case lo and behold an waye gari ya je fa wannan case nan to wannan kesin da ya fa mutane biyu ya lauye wuyansu da giya mutane biyu ne ya sa giya wuyansu ya ja giyan ne ka supreme court ya daure bakin kofan supreme court ya ce wa yanzu eh, eh, judges in supreme court na su jawo wuyan wannan mutanen nan su shigo da su cikin court su zo su answer question su wane ne wannan mutanen nan mutane guda biyun nan na farko presidential candidate na npp na na kubado cameron president ya lauye wuyan shi da giya mai kauri na wani ya je daure bakin kofar supreme court ya ce wa jawo su su shiga cikin dole ya kuma daure wuyan kuma jane mensa chairperson ko chairwoman na electoral commission ghana ya lauye wuyanta da giya ya ja ya je daure bakin kofar nan to yanzu ya dauki takardu kuma ya je sa annu wato court ya ce ya meet deadline domin yau ne deadline ne ya meet wani deadline da yake constitutionally aka ce wa inda yana da wani karan ya kawo kafin yau in yau daren yau ya kai bai zo da shi ba to an gama to ya tafi da shi ya je ya bada wannan petition ya nuna abubuwan da yake nema abubuwan da yake nema ya making shi clear cikin wannan petition clear shi yasa wansu mutanen da muke magana last week akwai wanda ya rubuta wani magana ya ce wa kibla fm me yasa muke yawan cewa kaman ya je da nana kufa court ya je da shi court to wasu wannan mutane muna magana kan kibla fm ba su samun kuri suna fahimta ba su bincike in aka tafi aka ji aka fa petition akwai respondent da yake ana kaiwa cikin wannan respondent nan kai wanda ka make pronouncement da yake petitioning ya ce kaman karya ka yi ba daidai ba ne wanda ka make wannan pronouncement nan kai kuma respondent ne wanda kuma aka favor ka cikin wannan abin aka baka kujeran kai kuma respondent ne first and second yanda petition ke ake kenan muna gayawa muna maimaitawa a fahimce wannan shani shi yasa nana guvado ina cikin waɗanda yake John mani Mahama ya daure wuyan su da igiya ya kai Supreme Court nan kamar yadda ya daure wuyan kuma wato Jane Mensa ya kai ta kuma kuma Supreme Court nan su bin ga duka wai dole ne ya je da surin nan kuma ya je da surin nan kuma yanzu dole ne su kuma yanzu ga su respond to abubuwan da ya kai wurin da to yanzu kesin zai soma yan ndc wai a kowane da ake shi cikar wai wannan shi cacu cikar wai shi nan babban wato guru ne ya zo cikin shanin legal system ghana wai ya feke ya aje mukaken shi na wato legal uh, barin shi ya fefeke duka ya aje ya kuma shirya timin shi da sauran manya-manyan mutane cikin ndc wanda suka je suka represent shi john Dramani mahama in 2012 suka defeat nana akufado wasu na da hope da kuma confidence kamar za su koma wato this time around kesinga na uh, relating to 2020 election kuma su je su defeat nana akufado kuma wasu ba shi 2 0 wai wannan abin su yi wannan niyya a shirye suke kuma wai suna da winning record shin wannan winning track record nan this time around din ya continue ko dai an an sai da shi wurin abin ya zama 1-1 akufado ya je court an kai shi court ya ci daya jan romani muhammad kuma ya ci daya wannan magana na yan ndc wai bai happen sun san abin da suke yi wasu manyan ndc da muka musu tambaya shin kibla fa muke ta da za ku kotun ga kuna da wato wani hope ko dai pressure ne yasa za ku nan manyan suka ja muna suka ce wasu na da hope amma ba su zuwa irin wannan extent in dai ba kwakwaran dalilai annunsu wai da sun yi wani magana daya biyu kawai ne koyewa wasi amma an ga yadda suka saura suka ce ba su yarda da suka ce wai a compare with 2016 2016 wadda aka defeat mahama ya kiran na kufado direct ya ce mishi an defeatin shi ya yadda amma this time around wai aikin da suka yi na shirye-shirye a sata wannan wato election a ba na na kufado wai duka sun sa wato long distance lenses su sun gan abin da aka yi duka sun tattara evidences da sun deal da shi na na kufado da jane mensa daga court wai ba su barin su kuma wai in suka fito da final day da za a bada verdictin nan suna da hope da confidence kenan in dai judges nan wanda suka ce koko wanda kibla fm muka zo muka nuna muka man waɗanda za su ci wannan kesin manyan-manyan judges nan su guda guda guda 17 15 cikin 17 nan wato npp president suka, suka, suka zabe su shugabannin ƙasa na npp suka zabe su cikin wannan kuma 17 na guda-guda 11 na na shi kawai ya zabe guda-guda 11 to yana cikin wani abin da yake ba a bangare ndc wani shakka zuwa wannan uh, supreme court nan amma sun dunda wannan shakkun sun je sun fa kesin nan suka ce wa'inda judges na sun yi adalci su ajiye sha'anin kungiyanci gefe su ajiye sha'anin wani ya zabe su suka suka zauna wurin nan gefe wai dan ba su da wani choice shi su declare president elect John Dramani Mahama as the winner. Wasu declare shine president elect na ba yanda EC ta declare kaman Nana akufo shi shine president elect ba. Wanda suka ajiye rugunan siyasan su gefe justices na wai sun yi wannan declaration su ce wai John Dramani Mahama ya win presidential election 2020 apart from that wai ba yanda za yi kuma in za su hana John Dramani Mahama victory daga supreme court na wai wannan uh, bai zama domin ba su kawo evidence ba su yi ndc na wakila dai zama kaman wani ya zabe su shi da na kufa da ya zabe su shi yasa za su pinch back amma in dai ba haka nan bane wai ya kamata su yi the right thing su ba john dramani mahama victory in ba yi wannan ba ba su yadda kuna sauraron mu on cable fm suna na fuad umar website na cable fm shine www.cablefm.com ku logon kan wannan site mu na akwai shirye-shirye mu kala-kala in mutum kamin shirin na jiya na shekarun jiya na satin da ya wuce watanni da shekarun da suka wuce ku hau kan wannan site na ku listen from a to z akwai kuma contact details na cable fm kan wannan site ah, in mutum kana da anything to say wanda yake ya relate to topic mu da muke discuss you welcome to call in an baka dama ka yi magana ɗaya ko biyu ka faɗa wani abu kamar shi wannan shirin ya mun bude line uh, in the next uh, few minutes ya so mu ji bakin mutanen da yake uh, suna focus kan wannan development din da mu ji abin da yake za su faɗa uh, wani contribution John Dramani Mahama takardar da ya je fawon wannan petition ya rubuta the petition an datin shi yau the 30th of December 2020 Supreme Court of the Republic of Ghana Accra sannan kuma muka zo kasa an rubuta cewa article 64 of the 1992 constitution and Supreme Court rules shi gwada kamar yana gwada article kan wani doka ya saya yake kawo wannan kara daga wannan court ya reference wurin nan muka zo kasa kuma she the petition petitioner shaka rubuta john dramani mahama shaka rubuta kuma ga address uh, number 33 chain homes airport valley drive accra ga wasu nambobi kuma kasan shi sa'an nan kuma muka zo kasa respondent first respondent electoral commission uh, national headquarters uh, shi aka rubuta addressinsu to wannan muka zo kasa kuma ga kuma second respondent nana ero dankwa ekufado house number shi aka rubuta uh, ga shi nan 02 Onya Crescent uh, Nima Accra. Second respondent kenan shi kuma an lauye shi aka ce wai shi kuma jawuye shi a kawo Supreme Court nan. John Domani Mahama the NDC suka ce wai the petition of John Domani Mahama of number 33 Chain Homes, Airport Valley, Accra, Ghana, a citizen of Ghana by birth, whose name is stated um, at the time foot of uh, this petition. She also comes to a petitioner states that at the presidential presidential election held on 7th December 2020, among petitioner number two responded Christian Kwabna Gashi. But lawyer yini muskip wouldn't the wouldn't lawyer yini the word swabu. Muzokata nang. Muzona Namukeso Muduwa away. petitioner says that the grounds for his petition are as follows. The purported Wato declaration, purported declaration made on the 9th of December 2020 by Ms. Jane Adukwe Mensah, chairperson of first respondent, and the returning officer of the presidential election held 7th December 2020 violated Article 63, Clause 3 of the 1992 Constitution and therefore unconstitutional, null and void and of no effect whatsoever. Nji Jando Mani Mahama, cikin petition nan ya proceed B ya ce wai that in making the said declaration, Miss Jane Adukwe Mensa, chairperson of respondent, first respondent, and the returning officer for the presidential election, violated uh, the Constitution, the constitutional duty imposed on her by Article 23 and 296, uh, Clause A of the 1992 Constitution to be fair, candid, and reasonable. Wata so haba madoka abin da ta ba ta yi adalci ba ba ta yi adalci ba kuma dokan ya ce ta yi adalci ka ta yi fashe ka ta favor da side ta yi komin ta yadda ya kamata amma wai wannan article of the constitution na jane mesa wai ta ta violate ta swabar wannan dokan nan yana gwada kuran da ta yi sannan ya ce wai that uh, c c ya ce wai that the said declaration was made arbitrarily and uh, and may capriciously with bias in favor of respondent contrary to the article of um, article 296 of the 1992 constitution Nanga ga ko wani magana kuma wurin nan arbitrarily tayi yi uh, wannan magana me yake nufi wurin nan bi ma na ya ce na gwada kaman ba ta da wani uh, kaman wato ta yi wani abu ne da yake da son rai mu putin shi da son rai ta yi son rai da son zuciya cikin wannan declaration da ta yi da in ji john mahama wai ta yi son rai da son zuciya wani abu ne da yake ta think of it ce ta yi amma ba ba ka samu wani you know ba ba ba ba ba wani abu da yake yana cikin kan guidelines ta yi ba wani abu ne da yake random she ta yi wannan abin nan mu putin shi wannan sannan kuma ya ce wai me wai ba ta kuma yi adalci ba saboda sake-saken adadin figures nan kuma ya yi yawa sake-sake ya yawa cikin shaninta cikin wannan keywords da ya yi su nan ka faffasa su ka fahimce maganar nan ta wannan bangare yake magana wai sake-sake ya yawa kuma cikin abin nan ba ta yi abin nan yanda kama a ce kaman ka result nan boom gashi nan ba amma sake sakiya wani abu ne da yake kaman ba sari a fadi kaza a fadi kaza sake sake ya yi yawa ya yi yawa ana nan da safe ta fadi kaza barance kuma ba an ta an ta da wuta sai ta ce jiya ta yi mantuwa sai ta fadi kaza wai wannan abin kuma ya yi yawa in ji John Dramani Mahama aka ya continue ya zo kasa kasa kasa petition gashi nan suna da yawa har ka zo kasa kuma aka sign to yanzu wannan petition ya je officially yana annu supreme court yana annu supreme court of ghana yana annunsu to wannan supreme court kuma su ne inda aka ce ka tafi dokan ka sai ce in kana da wani matsala ka je wurin nan ka kai karanka ta john domani mahama ya tafi wurin nan ya kai karan nan to yanzu nana kuvado yana shirya mutane shi yanzu da kan ga wasu su suna push up legal team John Dramani Mahama da Nana akufo domin abin da ya kamata su yi shiri da kyau wannan kesin ga batun shugabanci kasa ke yi ya sa ba irin kesin da ake zuwa ce wai wani ya je da wani court ya je ya sayi wani uh, half an acre kasa wani kasa kasa kankani sha jana gadaman shi daga court a ba iri wannan bane shi sa duk wanda kuke sauraron Monkey Black FM ka ku compare wannan barrel nan da batu wani ishin kasan da ka wani kasa kankani ka je court 3 years kuna fada kanshi to wannan ma ana yi wani jini jini i kawo wani tashi hankali balantana kesin da yake na presidential election nan ya gwada mu kamar wannan kesin ga ba karamin kesi bane kuma ya bari mudun gane ya yi kuma in aka kick off wannan ah, you know litigation daga court ta wannan lokacin nan ah, the whole of africa da kuma mutan duniya da yake suna son zaman lafiyan ghana da kuma africa idanunsu na kai wannan evidences da suka ce suna da shi ya ndc da lokaci ya kai yanzu dole-dole ne daga supreme court nan su fito da su to kuma sun yi alkawali suka ce wasu na da shi shi yasa suka je kotun nan inda ba su da shi ne da su wani magana da ya bi su wuce amma wai an ga yanda suke insist kada mani sun insist kawai ne sun san what they, they, they about ita wannan kuke sauraron mun kibla fm john domani mahama ya je da maganan court nana ku fado shi kuma yana shirye-shirye nan zuwa kwanuka mu duba 8 days sauran 8 days a je a swear in Nana Kuvado for second term. Wannan second term nan John Dramani Mahama ya yi saurayi je Supreme Court yake so a hana shi nan. Wannan second term kenan. Amma as it stands yau sauran eight days a ji a yi wannan swearing in na To in an yi wannan swearing in bai hana kesin ga a ci kesin daga Supreme Court. Bai hanawa. Bai hanawa. Domin in aka tafi wurin nan a wannan karan da ya je kai an aka gane karan nan kaman yana da basis kuma yana da evidence da zai backing shi up shi John mani Mahama then definitely uh, ya zama dole Supreme Court nan su, su act in the evidence ya favor John mani Mahama kama an sata shi ne then constitutional ko ba law ya kamata su ce ma Nana Kufado ko da yake an yi inauguration ka an swearing ka in a janye sun void wannan integration nan ga dalili dalilan zai zama iri biyu ne iri biyu ne iza a ce kaman a sake takaran duka election duka ko ko a'a wasu areas da yake wannan abin ya faru ana so wannan result da aka karbi wurin na a yi wulige da su sa'annan a koma a je a yi revote wa'annan key areas nan in an gama wannan key areas nan a zo a kawo the right figure a gama da wato sauran uh, resulting uh, across ghana ya so a declare wanda ya win election na ba doing so na sun address issue john domani mahama inda abin da yake eh, evidences evidences da yake zai show kenan amma in evidence ya kai ya nuna kama a'a ya ci election nan outright then nana kufado ya kamata ya step down ya ja gefe amma in dai evidence bai gwada kuma kaman janda mani Mahama bai proof kaman Nana Kuvado bai wani ba kuma bai proof kuma kaman wasu unguwannin nan da ya ce an vote adadin da ake da nan bai kai ba in bai gwada wannan kwakwaran dalilai wato wanda yake dai zamo zai excite kotun nan ba then ya zama mishi wannan abu mai wuya amma as of this moment in ndc suka ce wai dey strong and uh, must sun sure of victory wey dey sure za su je su ci victory na za su je su karbo wannan victory nan daga supreme court wai sun yadda su yi imani kaman sun cire na na kufaro cikin wannan sarautar na mulkin da wasu sun cire shi john Dramani mahama wai ya cire shi wani kuka da mun kibla fm phone numbers na kibla fm suna na bude an mutum kana da wani magana ɗaya biyu da kake son ka kira mu ka zo ka fada wannan lokaci akwai nambobi mu abu da yanzu nan ka kira an baka dama kai wani magana briefly duk wanda kuke sauraron mu wanda kake da wani magana daya biyu uku nambobi na kibla fm suna na abu da in ka kira ka je straight to the point ka sassake magana kake son ka sassake ka yi magana ka fito da maganan nan ka yi makanka adalci ka yi ma'aluma adalci kakka zo ka sa wani wani abin da yake ba shi nan ciki ka dai ka gaya muna shin menene expectation ku bangaren ndc wai ba su expect anything less than victory abinda suke expect kenan suna expect victory ga wani kawla kan line yanzu na salam ya suna daga nake kira a daga murya salama ina kira daga gana kira gana kira ali daga gana kira to ya sunan ka danwa eh suna na haruna to danwa harun muna maka fata alheri brother harun ci gaba kai magana mun gode ma Allah Allah kara muku albarka da kuka gama program always muke ji thank you eh kace kara shigo gaya ba shigo gaya kuma lafiya gaskiya ne eh ba shigo gaya insha Allah kuma kaga NDC na'am <laughs> kaga NDC tafiyar za su je court nan ba za su je gaya bane mm-hmm. ba za su gaya bane suna da kare kwakwarin evidence da za su je da shi wurin da yake na kaga ndc suna delay sun je court da kan ba zuwan nan an sam da ke yi kasa na'am saboda matan nan kaftar da results ya kai so nawa ya gani duniya duka amma na kan maybe shi president elect da aka cire shi nan watakila ya ce kamar no bara koma run off ta komo ta fadi amma she ta kiya su duka na sun doki mai disk kamar ndc na an yayi shiru ana zaune har su continue mulkin nan ka gane ko to tun da abin ya ka ganga ba dole a je da petition ko petition za a je nan ba za a je gaba ba an rika kwakwarin evidence ke guda kama in dai ba ran of za a je ba au a karbi ilatin a ba John Dramani Mama insha Allah. Hmm. Na ga wani na ya zana cikin commenting abin ga program nan ba wai ba ga fadi kaman abin ga abin da ya sa John Mahama zai je kotu ya ga fadi program zai je da shi kamar ya wini lashin ne ko dai zai je da kamar a je ran off ne kotu na za a je na ba zai ce kamar ya wini ba ne zai ka evidence shi zai gura kamar abin da ba shi ai me shi bai sauraren shirin na yi magana na nuna kamar ka gani shirin kibra fm ba a sauraron shiri ma ga yau in za ka sauraron shiri ma ba yin shi da a ba yin haka nan ba yin haka nan sansan babban kuskure ne in za ka shirya ka ji shirin kibla fm ka gyara kunninka ka wanke eh. ka clinic ka sha ruwa domin eh. yana da intense na farko na nuna eh. kamar abubuwa guda biyu za yi abubuwa guda biyu za yi shi ne ne guda bai jurin nan ma ka gani kunnuwan ka gyara ka sha ruwa to in ka gama ka eh, gama shi wannan dan wannan kaman kibla fa ba kira gaya kibla fa ba gowa gaya ba gowa gaya a ka gami kuma nam alhaji fawad ga jaji shi da ke cikin 17 nan nam jaji 17 nan amma da su ki su yi magana ba ne dole ra'ayi da su kawo haka nan kuma ndc kuma suna da lawyers npp na da lawyers mhm. dole za kowa zai kawo nashi magana ne a doki ra'ayi a duba kuma wangan nan kamar da kafarin nan ba kamar za a ci maganan plot ba ne o ah. ba maganan plot za a ci ba first wan kasa ne maganan kasa za a ci kuma an ka evidence duniya kuma na kallo that's why. dole jenis na in dai misali in dai misali ba suna so su kawo wani sabon rikici ne zai zo bayan demonstration na NDC ke yi nan ba ne I'm hmm. sorry to say wallahi za su kawo rikici ne su da kansu na san kamar yanzu akan gan nan in dai evidence NDC kamar da suka ce suna rike da shi nan na san judges na ba su ta bayan su hmm. dole sun ce kamar a je off ko kuwa a turn abin nan back a ba John Dramani Mahama insha Allah awesome muna da gira dai until until procedure ne start hmm. shi yasa ni ma contribution nake shi kira ba awesome kenan kenan harun appreciate it mun gode maka eh baka kira gaya ba baka kira ba in baka da kasha zafi ba ba ka ah, dan wannan from Accra Ghana ah, awesome contribution eh, yayi magana mai kyau wannan election da za a je a yi a wannan court casing da za a je a battle daga supreme court na ga muku ba batu irin casing da ake yi wani kasi wani kasa kankani ka ce kana zuwa court wai wani zai sata kasanka wani koko a wani ya sata wani rago unguwanka ka je kana ta zuwa court ba irin wannan case ba ne wannan case batun presidency presidency ne shugabancin kasa batun shi ake yi shi yasa ku gane the seriousness of wannan wato situation ga ba batun wasa ba ne wani abu ne da yake uh, processing ya involve millions of people cikin kasa amma wani kesin ah, plot da ka siya ko ko wani ah, half an acre ko quarter of an acre kana zuwa court a ba iri kaka doki iri wannan ka auna da iri wannan kesin ga very serious case ne wanda yake zai bring Ghana to a standstill har a gama wannan abin nan kuma aka gama wannan kesin lokaci ana jira wani verdict za samu kuma wannan lokacin da za a kira verdict nan wa'anda kuke gana kun ga kamar security ya yi tight domin ya kamata domin wato the wrong pronouncement da bai favor wani bangaren da suke samani kamar suna da evidence ba ya ya ya spark Ghana abin da ya sa abin kake da sensitive da very important kenan ga wani kira kuma kan line mu je kan line na mu doko wannan kiran nan kuna solara mu on cable FM suna na Fuad Umar website na cable FM shine www.cablefm.com kana kan kan line ya sunan ka daga na kira

na so ka read decision da ya kai nan duka ka bari yan zongo maybe iyayen mu da wanda ba su ba su understanding ba kowa ya san abin da mama ya kai court a mai kinga mhm. ka gan ba da fa kullu kana cewa kamar ka zo gaya mhm. mu ma mun prefer ba gaya da mu zo ba masha Allah <laughs> masha Allah no don me sai yanzu da mhm. ka election in ka ka ka tuna ko ka bubuga ma NDC sun gwada da mutanen duniya kamar su suka win election nan ko ba haka bani. na'am an rake suka gwada kama an election nan da an mutu garga suka gwada duniya da suka kamar su sun win according to their calculation su sun win election to da yau da mama zai kai petition nan court na supreme court na mun mai kamar zai state kamar ya win a ten mai abu ne a ce kuma ya ce kuma ya ce ya seek for re-election kamar na ga wani ruma ya zana a yi shi null and void kamar a kansa election na ma a yi sabo ko bai zana shi ba da buhari. eh wannan wurin nan da muka yi magana kamar da yake na yi read wannan bangare na amma kaga wannan statement nan kuma uh, in legal uh, terms ya yi zamana kamar in ka duba cikin da da da bigger uh, picture nan sun ce we avoid wa'annan wasu setting parts ko ko setting domin yanzu ga kuma maganin nan kuma ya yayi wani abin da yake yana da broad meaning bai zama kamar wato yana nuna kamar a cancel election na duka ya yaya kuma na cikin legal terms ya nuna kamar avoid and null avoid wannan declaration da ya mai da akufado president elect kafin ce wannan termin da shi na ce da ni amin dadi ka read wannan abin da ya go take mun karanta mun karanta wani mun karanta sauran nan kuma eh mun yi wannan kaji amma mistake mistake kuma da ke ciki kuma mhm. an gwada da kama an gwada duniya kama yi su ta mistake in ka rib kace ka saye ya ce kama a yi re-election between shi petitioner da responder in ka duba for first respondent oh no wani ya za bumping off the line dan wannan wani ya za bumping off the line eh dan wannan eh, shi bai son wannan attempt a karbi wannan kujerar na hannu a faru bai so wannan abin nan da ka ji murya shi ka fahimce shi ka gane kaman <laughs> shi a kufaru yana yana bayan shi kuma easily ne ka gane kaman wani na faru wani kuma na wanga amma it's alright dole ne ya kamata both sides su samu support su samu mabiya amma wani gaskiya baka twistin shi jan Dramani Mahama petition bai je court yana neman kaman abu daya ba fau ba zuwa court haka nan ba zuwa court haka nan kana zuwa court ne with a series of wato expectations in ruling kana nema a rule series kake nema ka yi kokari ka sami a baka abin 100% ko ko a baka 50 75% ko a baka 50% sai kana kana da different challenges to wani lokaci zan ba ku example zan ba ku wani example ana ya kama wani a cajin shi a ce wai ya kashe wani shi a zo a caji mai shi first degree murder second degree murder wani charges zai daban-daban amma takaice first charging nan ba a kama mai shi da shi domin insufficient evidence second charge na ba samun mai shi da shi insufficient evidence amma third one boom sha same shi kamar nan ganga akwai enough evidence a baka na bangare ga ce sa waɗanda kuke sauraron on kibla fm ku san kama aka ce petition kana zuwa ne with series of demand and expectations irin shi jan Dramani Mahama ya yi nan kuma duk duniya tun wanda yake kasan shani Supreme Court kasan kama haka ke zuwa ba banda supreme court ba kowane court da yake competent uh, court ne in za ka tafi wurin nan ba ka zuwa da wani uh, wani magana daya kawai ka ce wai shine an haka dismiss dayan na kakan kaman ka lose kana zuwa ne with a series of demand and you know sections daban-daban za ka gwada kamar nan ga kana da hakkinka nan a duba nan ganga baka nan ga kana da nan a duba nan ganga baka nan ga kana da nan a duba baka in ka kai duka shi a ce nan ganga ba evidence cikin kasar mu United States of America an kama wani dan sanda wanda yake an ce ya kashe wani mutum da aka je da shi court ana son a cajin shi ne with first degree murder amma sha ka kuma aka cajin shi with something less aka fusi garin to aka za ta me yasa jejin da uh, jirarsu suka yi wannan sai suka ci evidence da aka kawo gaban su nan bai da enough a convicting shi with first degree murder amma akwai enough evidence su ba shi da other charges in nan akan haka shi aka kulle shi an shi guilty aka kulle shi amma lesser charges jan da shani yake kenan shi sa ina so mutane su fahimce shani uh, electoral uh, petition koko uh, litigation daga court ba wani abu ne kake zuwa da wani magana daya kawai ka je ka fari ka wuce bane colin da ka kira da kumashin da ina ce ka understand a little bit uh, colin ke kan lawa wannan lokaci ya sunanka daga na ke kira Assalamu alaikum. Suna brother Jordan. Jordan. Taha. Muna maka fata alheri kana lavan Kibla FM. Go ahead. Wallah muna muna muna lafiya brother brother Fuad. Awesome. Strike yeah. muna ji. Okay. Abin da ke ciki ne ba fan muna expect John Mama ya je court. Kuma mu da support. Daga muryanka. Ah, Jordan. Muna muna muna expect John Mama ya je court. Kuma Allah ya sa Allah sa kuma ya je kotu mhm. hello muna jin ka eh shi Allah sa ya je court kuma mun ga mun ga evidence da na ji da shi dan according to according to lawyers mu wasu na mhm. da suna da enough evidence da dai yi ten results nan upside down a je hmm. re-election na so wannan ne ya ba mu ya ba mu more confidence kuma kaga kaman ba ah, brother Fuad na'am judges nan da militaries da police forces nan suna bayan suna bayan the ruling government of the day aka ga gani go wa eh, wa ma saying this duka abin da ya daga tachima south mr ford yanzu su yi suna bin yan ndc su ba su collation sheet abin da suka request on video ba su so su ba su yanzu suna bin su da suka ji batun da je court da magana yanzu suna bin su ne begging kamar ku hmm. zo kwanci abin ku eh dan mun ga video su manyan party sun je wurin suna suna request a ba su collation sheet da aka amma ba su so su ba shi ko ba su nan hmm. aka ce musu je regional office suka je regional office an lock wurin ina yake ba su ba su da suka bari ka ce to da je court kan hmm. wani ke win wannan season kyan wani kisi abin su da hankuri yanzu yi suke bin su hankuri kamar da ba su abin which hmm. ba gaskiya hmm. dan hmm. kuma kaga kuma wani video kuma guda misa forward na zabsgun nan an jan sa mutum daki ana kuma shi kada ya dike result ba kowa wuri kan video kan kuma abin nan ba ba gaskiya kan abin Mm, a ganin ka a ganin ka John mani Mahama yana yayi shiri ya tafi wurin nan. Ina da evidence we mm. evidence awesome awesome na da confidence kan shi Awesome, great. Mun gode maka brother Jordan da ya kira daga wato uh, United Kingdom. Ya ce wai John Mahama yana da evidence. A shirye yake ya tafi wurin nan. Wai ba ya je wurin nan da wani wasanni ba ne. Za shi ya ci kesin nan daga Supreme Court of Ghana. Ga wani kira kan Salam ya suna daga nake kira. Na'am. to wannan kira ya shiru salam to mun drop wannan callin dan ai kokarin aka kira a mai da hankali ya so a yi magana direct domin akwai mutanen da ke suna so su yi magana lokaci mu kuma ya kusa shi za wanda yake an doki kiran ka ka go ahead ka yi magana john domani mahama na show showdown at the supreme court of ghana election 2020 dispute presidential and ji john domani mahama wai bai yadda sam bai yarda wan kwace hakkin shi ya ci election an kwace an doki an ba na nakubaru amma yana neman a bashi abin shi yana neman a bashi abin shi ya je ya fa case officially daga supreme court of ghana ya fa case ya fa case kesin da ya fa nan kuma ba kesin fadan wani kasa ba ne a ba wani kasa ba ne kamar kada wani kuna wani gadaman kasa ka ji gafa kesi na no <clears throat> ita jane mensa cikin maganan da ya kai kara supreme court ya ce wai adalci ba adila ba ne ba ta da adalci kuma mai rigima ne cikin rigimanta tana declare wasu abubuwa da rigima da kuskure ya wannan magana ya ce wannan abin duka a dokan ya hana kar ka yi wannan ya kuma fada cikin maganan shi ya ce wai wai ga muka duba na wai in the declaration means uh, number uh, number mu duba yana da sawo ya kamata mu making available mutane ku ku ku ku go through wannan long text nan da kanku ku fahimce abubuwan da yake a John Dramani Mahama ya faɗa ciki domin ya yi magana masu shurfi amma uh, bottom line yana gwada haka banda na kufado bai ci election nan ba wannan bottom line bai ci ba a U10 a sake abin nan a declare kamar na na kufado bai ci ba to in ya ka declare kamar bai ci ba John mani Mahama yana so a consider evidence shi wanda shi ya kawo kamar shi ya ci election nan abin da John Muhammad Mahama je fara kenan na farko a dismiss wannan declaration da aka ba da na kufado victory na a dismiss wannan na biyu a consider evidence da shi ya kawo a declare shi as the winner in summary abin da John Muhammad ya je fadi daga Supreme Court kenan abin da yake bukata kenan in summary kenan yasa ya kamata wannan kawai ya warware abin da ya je wurin ne na nema to wannan abin ga ya npp suka ce wai ya mishi impossible ya samu amma wanda suke bayan ndc suka ce wai very easy ya je ya win election ya domin yana da enough evidence wai na da enough evidence shi sa ya samu <clears throat> wannan victory da uh, ah, muka je kan phone line mu doki three more colors sauran kira guda guda uku da za mu dauka yanzu nan guda guda uku ya so mu gama wannan shirin ga uh, mun dawo with more update uh, muka dawo wannan lokacin mun faffasa wasu sections kuma da kyau mu duba wasu comment mu read wasu comment nan ga kadan uh, kafin mu doko wannan two or three uh, mu doki two final colors in na in ji um, uh, sowa taisowa ce wai mahama afa JJM inshallah um, wani kuma eh, wanda ya rubuta wannan Hamza Nuhu kenan ya rubuta wannan muka zo kuma nan we the inji Muhammad Mustafa Ibrahim the election petition is dead on arrival uh, inji dan wannan we nothing will change at all Ah, wai wannan Karen da John Dramani Mahama ya kai daga Supreme Court of Ghana wai da abin an bude wannan kesin nan za a kashe kesin nan daga wurin da in ji shi wannan dan wannan menene dalilin abin da ya haifa da wannan shine domin make up court domin Akufado ya zabe mutane 11 out of 17 nan ko dai menene me yasa domin me yasa ta fada wannan ya, kamata ka elaborate mu gane muka zo kuma nan yakubu nelson ya ce wai 2012 the pink sheets is uh, fabricated and the case is going to be different if the ec is to present the same pink sheet that ndc uh, have abin da rubuta kenan hmm to danwa yakubu nelson commenting shi kenan muka zo kuma nan uh, masha allah very good job ji hajiya adisa oboye larry thank you appreciate it um, ga eric uh, eric etwa uh, etapwa yana tabi shi na tabi uh, yana jina murna ke da to good to have you uh, with us at, uh, uh, here at kibla fm muka zo kuma muka hau ga wani comment kuma we ghana sai mahama in ji sarki big, big show ya rubuta wannan commenting da akwai kuma nan isa ibrahim ya ce we good good hajiya ramata ta mika wani you know abin alhairi ta mika to tana ba jan dramani mahama a wannan fakoko na naku faru ba ta rubuta suna ba either tana mutu fata alhairi wani kuma ya rubuta ne ce wai um, like nana drag ndc to supreme court wai kamar yadda ya kai ndc supreme court uh, shi kuma haka nan wanga kuma yake musu to wanji wannan da wannan mu zo kasanga kuma mu duba wani su kuma nan wanda ya ce wai ghana heading toward towards a re-election if the needed is done and evidence pointing to Ghana's democracy is hula uh, media uh, to wanga uh, ina za je second wato election za je uh, second uh, round of election don't mind them jm afa dada in ji alexi apekro irubuta wannan irubuta wannan to muka zo kuma Now, Wayne, we miss you, Muhammad. Inji Samira Abu Bakr. We ta miss John Dramani Muhammad. Inshallah, victory is for NDC. Inji an uh, Ansar Muhammad ku an eh, uh, Anars Muhammad uh, Muhammad yes um inshallah NDC will win. Salamatu Salamatu, where inshallah NDC will win. Um, wani kuma ce yao b wace wai doing this for 2020 which he has lost When nana wai John Dramani Mahama uh, bai fari suna ba amma wannan magana mun ji wasu na fada cewa John Mahama yana jan wannan uh, electoral uh, pronouncement EC na da ya ba Nana akufo victory domin ya set stage for 2024 ya komo ya zo ya run again ko abin da ya sa kenan shi kuma ya dismiss wannan abin da mutane da kusa da shi wai na na na na na wai na wai bai ni da yi wannan inda yana da niyya ya contest in 2024 amma adalci yake nema ya san ya ci wai sai sa yake yi wannan abin nan uh, Kingsman ya ce watching them closely yana yana monitoring su wani kuma ya ce wai uh, nambobin mutu nambobin da ake kiran nan guda-gudan na shine in dai ba doki na farko ba mutum ka sake kira an doki kiran ka yake kiran suna bugan juna ne amma ka kiran ya shigo rest assured an doki sauran kira guda biyu da za mu doka mu ya kai a wannan lokaci ba mun doki wannan kira guda biyu ka zanga kuma ga watching uh, from turkey in ji marcus uh, miles ya rubuta wannan i wish you good luck ndc hajiya salamatu ta faɗa wannan uh, we the ndc we are praying of a victory malam oga ejura uh, ghana e, wasu na wato addu'a for victory for ndc ghana sai ndc mukaila mk ya rubuta wannan ga kuma muhammad mustapha ibrahim where the 2020 election is over nothing can change the outcome jm should focus on 2024 shawara yake ba shi shawara yake ba jm wai ya bari ya fi da hankalin shi kan wannan election 2020 ya koma gida ya strategize ya set kanshi up for another shot in aka zo 2024 ya go again amma wai wannan yiyan ga we forget it ga wani kira kuma uh, kira kan line da za mu dauko a uh, yanzu nan mu ji bakin mai shi amma mu duba wannan kamar ga ga wannan kiran nan salam ya suna daga nake kira daga murya salam Afwat Garba ne daga Central Europe. Ah, brother Garba, radiyallahu ta'ala ni ko dai ba haka nan ba ne. Afwan Ba fada haka ne, ah, ni na aka ga muna wai aka kira sunanka ana kara radiyallahu ta'ala shi yasa na kara. Muna <laughs> maka fata alkhairi dan wa da ka kira mu a wannan lokacin Kibla FM. Ah, wato shanin da ke ya yi zafi kuma ah, Nana Kufado da John Romani Mahama. on the 7th of December 2020 suka je suka saya takara for presidential uh, wato uh, election da aka kare wannan abin nan on the uh, an samu magaganu iri-iri accusations back and forth sannan on the 9th of December 2020 electoral commissioner chairwoman Jane Mensa ta zo ta ce kaman John Dramani Mahama ya lose kuma Nana Kuvado ya samu enough uh, wato vote. you win second term to wannan magana John Dramani Mahama ya ce wai bai yarda ba an sata shi to ana duban wani move zai take ya je court ko ko ya fito da mutane ya zai yi to yau tun last week kibla fm muka ba da wannan update muka ce mun samu kwakwara intelligence the sources from the quarters of john mani mahama kamar yau ranar laruban ga ya je ya file court case ya so ya contest wannan uh, outcome nan da aka bayarin ya demand kaman avoid wannan uh, pronouncement da ya ba Akufado second term nan to lo and behold yau ya kai ya ja wannan filing nan yanzu showdown an set wannan stage for wannan showdown between Nana Akufado John Mahama and Electoral Commissioner domin Nana Akufado shine wato second respondent She, uh, EC first respondent, said, kuma petitioner John Dramani Mahama. Brother Garba, go ahead on Kebla FM. So, Shafwat Allah Allah de ya sa albarka Allah ya sa kuchiga ci gaba cikin aikin da kuke Appreciate um, Wannan shi ne the beauty of journalism, uh, professionalism, you know. So yanzu Appreciate na kiran ku Eh, na one man thousand appreciate it eh, <laughs> years upon years and I can strive but um hakikanin gaskiya dai mm. kagan ya zo kan issues of legality mm-hmm. very very sensitive That's right. so before in chigaba with um ni opinion na mm-hmm. appeal my yan uwaye especially upcoming youth mm-hmm. are very very careful at this very critical stage hmm. cikin utterances da muke yi kan wannan lamari don eh, ko da yake bamu da legal background mun ga abin da ya happen 2012-2013 where people were being cited for contempt of court mm. don irin faziko uh, eh, irin furucin da suke yi game da process da wasu charges. mm -hmm. to eh, yan uh, waye ya devoid of political background a kula kan wannan eh, bangare za mu lura gana yanzu in ka follow news wasu mutane sun irin waɗannan similar comments sun yi eh, they are working freely but in ke kaje kai you may not be uh, having that privilege because um, this is the situation we find ourselves. Uh, mm -hmm. Go ahead. Oh no, no, that one now. Yes, I'm only breaking networking. She, unfortunately, amma ya sake kira domin sauran kira guda biyu banda shi wannan kiran ga mun doki daya kuma sannan mu kulle phone line shin da kuna saurara mu on Kibla FM suna na Fuad Omar John Dramani Mahama na Nakufado showdown at the Supreme Court of Ghana stage ne ya set yanzu ya target mutane guda biyu shi John Dramani Mahama respondent number one EC Electoral Commission Ghana chairwoman tana gaba-gaba jane mensa ya daure ta ya kai da supreme court ya je kuma cikin presidency na ya daure kafa na naku faru guda biyun nan ya ce wai yana jan shi backwards kamar ya komo baya o ya komo baya domin akwai sauran aiki daga court ya komo court su zo su kare kesin na wurin nan in ji john romani mahama shi yasa ya tafi da shi wurin nan wai ba abin wasa ba ne yasa waɗanda suka tsammani kaman yana magana kawai nan yanzu ya take move nan official kesin ya je supreme court wannan case kuma zai shake ghana ne sosai domin attention kowa yana kan case nan kuma tamu kuma ya yi so sensitive da yake the least wato judges nan suna da responsibility su, su, su, you know, su play a role da yake ya contribute towards peace shine in Dramani Mahama ya kawo enough evidence for the sake of Ghana su yi mishi adalci su yi mishi adalci ya so evidence domin evidence da JJ present daga Supreme Court na ya fito kuma duk duniya an gani an gani kuma independent minded people su kuma sun je su tankade su yi bincike wannan evidence nan including wasu international bodies su kuma sun je su yi wannan bincike ce sa in suka je suka yi bincike suka kama wow evidence ga kwakwara evidence ne ce zamana kaman supreme court sun je su yi wani abu daban don wannan na iri wannan yana ka tashi hankali amma in dai zamana kuma john romani mahama ya je ya bayar evidences din nan shi zamana kamar wannan evidences din nan yi weak bai da karfi she wannan kuma independent minded people suka gan kaman bai da karfi to wannan lokaci nan in aka ba da ruling nan kuma so da yawa members of the public suna accept kuma suna respect suna accept kuma suna respect amma in ba an yi wannan abubuwan ba yana bari gaskiya a kare a ba da verdict she ka gan kaman gari she yi zafi mun gan shi wurare da dama including you know, wasu kenya da wasu mun gan su wulare da dama inda yake abin nan ya ya bar garin ya girgiza um, malawi an yi wannan wuri na irin wannan situation ya faru ne a salam dan wa da ka kira dazu brother garba go ahead ka ci gaba da magana eh to shafuwa na gan kaman eh, eh ka samu network eh no problem go ahead eh, um, so having given the abin ga uh, first statement na yi magana kan mu kula da lafuzan mu kai wani ya je ya shiga cikin wani matsala eh, dangane da abin da ya faɗa abu na biyun da zan yi magana kai ne shine muna fatan da justice is saved eh, za an ka duba cases da an ka submit an ka gan kaman Eh, yana da gaskiya shi petitioner yana da gaskiya ko respondents sun fi shi gaskiya we just pray that eh, a yi adalci cikin eh, you know making giving the verdict uh, giving the verdict and muna roƙon Allah kamar I add adalci ciki so at this critical moment now na was wasu na son score points because of political affiliation kan shi petitioning petitioner, she is just a summary of the mm-hmm. case mm-hmm. presented to mm-hmm. the Supreme mm-hmm. Court. That's right. But I can expect Kamanchikin mm-hmm. petitioner kagan evidence can mm-hmm. abinga petitioner can abinga you know case in the it is just a summary and I read the Moko petition anka she file I declare command the election was null and void. Mm-hmm. This is very, very holistic. It is not specific. so ka san kaman ga argumentin petitioners she ka ji bacin su she ka ji bacin su in zan precedence ya start za ka san kaman ga positioning su ke ga sannan petition ba shi kada suka submit ba sun attach documents ciki that's mhm. why they will serve the respondents first and second respondents sai su ma su a ba su chance su ma su zo su yi so cow defense and so go back correct excellent so um petition back expect ka look at details kama and the last point in the nagan kuma ana race ni wo anche eh, rerun rerun already anche kamanga petition I declare null and void obviously any objective minded person should believe that there must be a rerun mm-hmm. because anche kama there are issues of overvoting constitution mukuma anche akwe overvoting wannan particular constituency ko abin ga polling station na ya kamaci a rural election nan ne so if they say they must be a rural it is up to them to argue with so ba wo kaman rural nan na nuna cewa kaman ba su win ba ne ko sun win you mm-hmm. understand mm -hmm. this is a, an opportunity for us as youth mu abu you know we should learn you don't need to be a, a, a political maggot, uh, quote unquote, to, mm-hmm. to, to be able to just spew out. Uh, I mean, uh, spew out anything uh, mm-hmm. when it comes to issues of this case. Komi Yaya, Kokazama NDC, Kokazama MPP. This is a point for you to. I mean, this is the time for you. Koyabu, Magana each of the Abenga, you know, representatives and from each of the political parties, and soon are present, soon are back with law, can you objective minded ko kana npp ka gan kamar no maganan ga gaskiya ne an cuci jm ka bi baya ka bi bayan gaskiya because this is how we can have i mean you know justice in our society but yau an zan ka zo ka gan kamar devoid of gaskiya nan duka kenan na an cuce shi ne kuma ka gan plain kamar an cuce shi kuma shi an ka ba da verdict against shi wanda an ka cuce to kaga irin wanga ake ake ake gani situations of civil war cikin wasu countries Allah zai ciyaye mu da irin wannan so um, in, in, in a nutshell abinda dai ni nike da zan yan contribute kenan Allah ya sa mu duka mu bi gaskiya in gaskiyan ya fito kuma mu guji karya in karya ne Awesome, awesome. Well put. Uh, Brother Garba, munguri maka muna hope kaman uh, can remain safe out there. Uh, thanks for wannan contribution. Welcome, welcome. awesome dan wannan kun gan maganan da ya zo fadan nan ya wato maganan shi nan gaskiya ne abin da ya fadan nan haka nan ne in aka present ana ka je ka fa wani um, bari ba ku example jiya kan kibla fm mun ba da wasu update game da wani kudi ko kudaden da yake zaka aka raba ma mutane cikin kasar najiya government ya ba kowa kyautan a kashe wannan kudin nan na relief package to durin wannan lokacin nan akwai wani takarda daya da ya gwada abubuwan da relief packaging zai yi takarda daya ne ya nuna wannan law da yake govern wannan packaging nan amma in ka je congress yanzu nan kana neman full details game da uh, wannan relief packaging nan over 5000 pages ne kun ko amma takada daya ana summarize maka wannan supreme court uh, ah, su, uh, sunan shi uh, uh, wannan relief uh, packaging kan takada daya one page amma in kana neman details komi da komin da yake ya relate to wannan uh, relief packaging nan ya kamata ka go through over 5,000 pages to irin wannan abubuwan nan example kenan don abin da ya kamata dey deal with law duka yana da zurfi ke ka akwai lokacin da yake ana summarize maka wasu abubuwa amma da an bude abin nan za ku ji legal definitions daban-daban da abin da ake nufi daban-daban zai fito zai fito kamar example wani ya je court ya je fa case ko ko a case ne fa kamar wani ya same shi with uh, driving to endanger example to wannan driving to endanger na magana ya yi amma aka tafi trial ya kamata ya gwada action actions the machine ya yi ya shiga cikin wannan driving to endanger na cikin action na ya kamar mai shi ya bugu yake driving driving to endanger ya yiwu kuma a mai shi yana driving amma shi e, e, e, bai bugu ba amma yana driving wrong road inda yake one way street ne shi yana drive dash ya kan ga instead of yana drive the opposite way driving to endanger manganu daban-daban daban-daban ya fito ciki amma ka gani in summary an ce maka driving to danger amma an ka shiga cikin battle sha gwada maka actions abubuwan da aka yi da ya endanger mutane na wannan actions nan zai bar ka gane karara kamar da aka ce driving to danger nan ga abin da ake nufi shi yasa wani abu ne da yake yana da zurfi yana da fadi amma an yi ta sosai daga supreme court an yi ta kuma wannan battle kuma ba karamin barrel ba ne ba kamar da na ga muku ba kamar irin fadan da ake zuwa yi wai mutum ka sayi kasa ana gadama kan kasan nan wani mutane daya ko biyu uku suna gadama wani ya ce kasan shi ne wance da ce ta ne ba irin wannan ba ne a'a wannan ana batun mai wannan jama'a ku zo na for second wannan ba batun kasa ba ne kamar ka sayi kasa kana gadama da wani ana batun shugabancin kasa shugabancin kasa wannan presidency na batun shi ake ba wani gadama cikin kasa da ya kai wannan gadaman nan ba shi nan shi ne da highest a samu uh, presidential candidate guda biyu suna gadama wani ya ce shi ya ci mulki wanga kuma ya ce shi ya ci wato wannan election suna cikin abin nan ba wasa ba ne ba wasa ba ne amma ko wani abin da ya kamata mu tuna wani abin da ya kamata mu tuna cikin mutane biyun ga daya kawai zai zamo president tun abin da suke cikin ga daya cikinsu zai zamo president on the 7th of january za je a inaugurate a swear in na kubado shin wannan swearing nan ya happen ya happen in ya happen kuma john dramani mahama ya score wani victory daga supreme court ya so a overturn wannan uh, inauguration na wannan electoral pronouncement victory na Kubado da aka bashi na ya score wannan victory na Chandra Mani Mahama in ji mutane shi wai suna da sure 100% za a shaido ko wannan victory da wasu ka ce wai a samu hakuri shekaran da za a shigen ga wai sun waye gari sun samu president John Dramani Mahama ya NPP suka ce wai na Kubado shi ba wanda zai cire shi amma ya NDC su forget it wasu bari su so, kai hankalinsu 2024 wai 2024 nama ma ba su barin su npp wai 2024 sun te wuta ndc again amma ya ndc suka ce wai wannan decision ga ba wani supporting npp zai yi ba in ndc wai ba wani supporting npp zai ba da wannan magana ba amma based on evidence da suke da shi kwakwara da suka yarda kamar john domani mahama shi ya win election 2020 wayin suka shiga wannan supreme court in aka jawo na na kufaro da mutane su suka zo wurin nan in aka jawo ec chairwoman da commission suka zo wurin nan in jihar da mani mahama da kuma timin shi suka zo wurin nan in ghana ya je stand still lokacin za gan kaman without any doubt in ji ya ndc wo ya gwada kaman jihar da mani mahama shi ya win amma maganin duka yana annu wannan wato justices judges nan su za su decide based on evidence sannan kuma mutanen duniya ana kallon su ana kallon abin da za su yi domin one wrong move ya ya kawo tashi hankali amma suka yi justice to all parties involved then an samu a very peaceful day and uh, you know time in Ghana shi muke hope for peace kuma ku stay safe and be law abiding at all time domin kuma kuna da wato responsibility da ya kamata ku play a samu wannan zaman lafiyar nan website na kibla fm shine www.kiblafm.com ku log on kan wannan site ku yi amfani da shirye-shirye ma ko kuma nambobi mu da ake daukawa a kiran mu a kowane lokacin da muka ba dama a kira until our next presentation da kuma update on kibla fm suna na fawad umar ina ce muku